Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci goma sha da kuma arba'in Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita ɗari da biyu zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka haɗa da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Hadiza Kyari. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau uku ga watan Nuwamba na shekarar ashirin da biyu mu magana ne akan yawan kiba wadda ake kira obesity a turanci. shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu tsinduma a cikin shirin. A cikin shirin za ku ji yadda wasu ke iya su don ganin sun rage ƙiba ko kuma obesity a turance da kuma yin amfani da magungunan da ba a tantance su ba wanda ake tallata su a dandalin sada zumunta. Wakiliyar mu Binta Ibrahim ta zanta da wasu masu ruwa da tsaki a kan wannan batu. Ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance. Mai ba barkamu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau muna tare ne da matasa inda za mu tattara da su akan kiba da sanin darajar kai wato kiba wacce ake cewa obesity da kuma yadda mutane suka ɗauki wannan kiba ga masu shi a cikin zauren namu muna tare ne da khadija usama imam fatima adam danjuma da kuma dr fatima jafar yahaya wacce take a malama ce a tsangaya ko kuma in ce kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar kaduna barkan ku da zuwa nan zaure To kamar yadda na gabatar muku da shi maudu'in da zamu tattauna a kai ko a matsayin ku na 'yan mata yawanci abin ku yake tashi a kwakwalwar ku ya kuke ji idan an ce muku mai kiba barin fara da Khadija ya ke ji abin da yakan zama ba daɗi haka mutum a dinga kiran shi ya yi ƙiba da yawa haka wasu ma sai su dinga ce maka ba za ka samu jin aure ba mazan yanzu ba sa son masu ƙiba mostly ɗinsu wani ma lokacin za a zo za a yi aure sai ce shi yana so ne ka je ka rage ƙibanka so daga nan sai a fara samun mutum wasu tunane-tunane haka ta ina zai fara ka wani ma bai ma san yadda zai yi ba wasu yana kai ga har stage inda za su fara shan magani sai mutum ya zo yana shan abin da zai cutar da shi daga jikin shi. Fatima Khadija ta fara mana gabatarwa da cewa ba wai kawai kawaye ba hatta wanda wato samari sukan sa ma mutum a kwallon shi cewa suna buƙatar mace mai wato wanda take su yi shin kun taba sa a cikin zuciyoyin ta namiji kallon ya kamata shi ma ya rage kiba. in eh, sosai saboda eh, wasu yawancin irin mata din nan suna samun irin wannan matsalolin daga yawanci wasu mazajensu wasu kuma samarinsu da suke kan magana akan cewa koko sun yi kibar ko kuma yaya za su su su rage kiban ko kuma irin haka yana jawo matsaloli sosai saboda wani irin tozarta ne zan iya cewa mm. tunda ana cewa sai lallai sun yi sai sun canja halittarsu irin hakan tana jawowa da matsaloli sosai da sosai tunda wasu suna ganin cewa ai sai mm, suna gani kamar irin wanda suke modelin din nan hmm. suna ganin cewa ai su ne fasai suke da shape din da mazaje ke bukata suke da irin wannan shape to kuma rashin wannan yakan sa su mazan sai su ce ai su lallai sai irin wanda suke da har suke ba da inkiya ma coca-cola shape in ka da oh. wannan coca-cola shape din to to yaya misali yaya coca-cola take na kamar yadda dai shape din coca-cola take mm. wato kuma kin ga yanayin kasan su ya zamana cewa ai komai dai masha Allah ya mm. zamana kuma yayi oki yayi daidai to irin hakan sai ki ga musamman mata suna irin samun wannan matsalolin sosai su kuma mazan ba su damu ba yawanci dai matsalar high percentage din yana kan mata ne saboda in namiji ne shi bai damu ba yana zuwa yanzu ya nuna miki a yana da kuɗi yana da wani abu babban matsalin da yake faruwa musamman cikin 'yan mata suna nuna kuɗi ba za ki damu da kiban shi ba ba za ki damu da fisik din shi ba da wasu abubuwa dai na shi dai shi namiji ne haka suke kuma yawanci shi ma din ya kamata a samu daidaito maza suna nuna cewa ba sa son mata su cika kiba yawancin maza za ka ga mutum tumbin shi ya kai ya kawo kamar zai haɗe da magaban mota nan ya ce shi matar shi ta cika kiba yana nan yana hange hange a gari yana so ya ƙara aure ya samu siririya amma fa a farko ma mata asali ba haka take ba ma zai iya yiwuwa mostly matan ma su tun a farko ba haka suke ba abin da ke kawo wannan kiba ma akwai kwanciyar hankali for example wa'inda ba su yi aure ba kafin su yi aure kamar ni yanzu kafin in yi aure na yi aure ban daɗe ba kafin in yi aure ba haka nake ba mm. so da na yi aure sai na zo na ɗan ƙara jiki dai masha Allah amma mutane sai su dinga damun ka kayi ƙiba mijin ka bai complain wance ki je ki nema abin da zaki sha ki rage ƙiba mm. mijinki zai zo ya ƙara aure kaza kaza kaza kar fa su manta wannan kiba da ake magana shi kwanciyar hankali yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo in mijinka yana kula da kai kana cin abu mai kyau hankalinka a kwance to dole kai kiba ka canza to bari dawo wurin likita yanzu za mu gangaro wurin inda ya shafi a likitance ta bamu bayani akan shi ainihin kiba likita kiba dai da aka sani akwai wanda ake ce mishi obesity wato kiba wanda ta wuce misali ta fita ta zama kuma kila misali kila cutarwa likita ki mana bayani akan shi kan shi kiban da irin wanda mata suke shaye-shayen magani a kansa da kuma wanda ke ganin da cutarwa ne to abin da nake so mutane su fahimta cewa shine bincike a yanzu ya nuna cewa kiba zai iya samo asali daga kwana dubu na farko na rayuwar dan adam to in har aka ce daga farkon rayuwa ne za a iya gina ma dan adam ko yaro ginshikin kiba hmm. kin ga cewa watan iyayen shi za su iya kafa shi akan tushen kiba hmm. abu ne wanda mutane da yawa ba su sani ba yanzu idan iyaye suna nan rike da 'ya'yansu tana girma tana girma sun manta duka kurakuran da suka yi sanda ake da ciki sanda suke eh, um, ciyar da yarinyar ko yaro zuwa har zuwa shekara biyu da abin da ya fi haka idan eh, girma ya zo shekara sha takwas ashirin kiba ya zo sai su ɗauki laifin su manna ma wannan yaro ko yarinya mm. a fara tsangwamanta musamman in mace ce da cewa ya yiwu ya jawo mata tangarɗa wajen samun miji alhali kuma kuskuren ba nata bane nasu ne saboda haka eh, ya kamata iyaye da zaran sun ɗauki ciki su rika zuwa asibiti ana musu bayanin yaya za su yi renon wannan juna biyu sannan idan yaron ya zo duniya wani irin tarbiyyan cin abinci za su yi mishi in dai har suka yi haka bincike ya nuna cewa fiye da kashi tamanin da ake samu na kiba zai ragu zai ragu a duniya to abu na biyu shine shi kiba ba wai ana gudun shi saboda kyan halitta ba ne abinda mutane ba su gane ba kenan a yau yarinya idan tana da kiba ko mace in tana da kiba ita damuwanta akan yadda mutane suke ganin ta ne mhm. amma wannan kuskure ne saboda damuwanta ya kamata ya kasance akan lafiyanta mm. shi kiba yanzu a duniya ana ana saka shi a cikin eh, rukuni na abin da ake ce ma cututtukan da wani ba zai iya dauka a jikin wani ba to wato shi mutum kadai ya shafa shi kadai ya shafa eh. to waɗannan cututtuka ne masu wahalan magani a cikin waɗannan cututtuka akwai hawan jini akwai ciwon suga akwai ciwon damuwa akwai ciwon mantuwa akwai wannan shi kan shi kiba amma kiba wanda ta wuce misali kiba eh watan ba za ki san kiban da ya wuce misali ba dole sai an je gaban likita akwai kananan eh, na'ura da ake amfani da shi na wajen gwada nauyi da gwada tsawo to akwai a kimiyyance akwai yadda ake lissafi idan aka yi lissafi kowane tsawo ya kamata ga daidai kiban da ya kasance shi ne lafiyar shi hmm. idan ya wuce za a ce ya dan dara kaɗan idan ya sake hawa sai a ce to ya shiga rukunin masu kiba wanda zai iya jawo mishi matsala hmm. shi ne obesity hmm. amma idan mutum yana zaune a gida ba zai san shi wani rukuni yake ba shi kiba yana buɗe ma kowane irin cuta kofa ta shigo to saboda haka duk wanda zai damu da kiba ba kada ya damu da kiba saboda bakin mutane a'a ya damu da kiban ne saboda za ta iya buɗe ma cututtuka da yawa kofa a jikin shi wanda za su zo su iya wahalar da shi to likita kamar da kika magana a cikin jawabin kin ce akwai maganar cewa ana iya samun eh, idan aka gwada nauyin mutum ya zama kuma ya zama kila kiba sama ta yi kasa da iya nauyin da ake bukata ya kasance yana da shi ma'ana kila yana da keji din shi hamsin sai aka zaka gode gwada kiban shi sai aka kiban bata ma kai yanda ya kamata a ce mai nauyin kaza ya kai to shi ka kan ciwo ne shi ma sawon yana da nashi matsalolin don to shi kan shi kiban dan adam ya kasa yadda ya zama cewa shi ne daidai ko a shekarun shi idan yaro ne mm. ko kuma a'a daidai tsawon shi to shi ma yana iya kawo wani matsala shi ma wannan matsala ne wanda ya kamata a je asibiti kuma idan aka bashi wasu shawarwari farko sai ai bincike a ga don me nauyin shi bai kai adadin yadda ya kamata a ce mai tsawo irin nashi ya samu ba mm. idan aka idan bincike ya nuna dalili sai ayi maganin dalili in bai nuna dalili ba ya yiwu yana cikin wata damuwa ce a'a koko abincin da yake ci ne ba mai gina jikin ba to daga nan za a bashi shawarwari domin a gyara domin aka bashi a haka tabbas zai iya jawo mishi matsala daban-daban har zuwa tsufan shi to likita ana iya gadon ki eh kwarai su waɗannan cututtuka da wani bai iya samu wani hmm. akwai akwai dan eh, eh, wani kiyasi na na gado a ciki amma duk da haka bincike ya nuna cewa ko da a jinin mutum akwai gadon kiba akwai hanyoyi da zai iya bi da shi ba zai yi kiban ba ba dole sai ya kiban ba sai in ya saki jiki ne ya bi hanyoyin da masu kiban sukan bi shine zai kiba amma in shi ya kiyaye um, akasari daga cikin wanda suka yi gadin kiban masu yi gaba su yi to bari dawo gare ku Khadija kin faɗi yadda mutane suke damun ki da maganar misali kin fara kiba kin cika mijinki su anya in baki ɗauki mataki ba tunda ya aure ki a sulindiyan ɗinki sai zo ƙara miki sha kin fara tunanin a ce misali ki amfani da wani abu kuma kila sun baki shawarwari eh shawarwari na zuwa daban-daban yau kima tuna mu akan wasu ma suna suna ta maganganu akan yanayin yadda magunguna yadda suke karban magunguna saboda shawarwari banzayen shawarwari da suke karba daga gurin peer group haka da wasu da suke dubawa a kafafen sada zumunta suna karban magunguna wasu ma basu san ina suke karban magungunan ba na farko kenan sannan basu san lafiyan shi ba ba san da me da me aka hada wannan shi maganin ba kuma sannan masu magungunan suna faɗa su ce idan ka sha za ka sami wannan effect din wasu za su je toilet wasu kuma za su zawo za su yi wasu abubuwa sosai duk irin su gaya maka so da ko da ka sha maganin abin ya faru da kai zaka ce ai dama wanda suka siyar da maganin sun mm. faɗa min cewa ai dama zan samu wannan symptoms wato zaka rage yawan tambunka ta yin za eh, mm. zaka rage ta wannan saboda za a ce ai mm. fat ne kana rage kitse ta wannan fannin kuma ba su san a wannan din suna ƙara cututtuka ne cikin lafiyarsu wanda su ba su sani ba akwai wata ma wanda na sani wanda take da irin wannan problem din saboda tana ganin musamman yanzu da ake yayin wasu irin styles na kaya haka na dinki mm. musamman idan suka samu mostly wanda suke da irin obese din zaki ga yawancin kayayyakin su sai dai su zama e-gown haka ko kuma saboda suna saboda kar ma a gane cewa ai ga kiban su ko kuma mm. ga tumbin su ko ga su kuma wanda suke ba da kiba sai su dinga sa irin fitted gown saboda su ce irin su nuna musu cewa ai su kowane kaya zai iya fitin da jikinsu so su kuma gudun wannan shi yasa kawai za su yi kaya ko oho sai su tafi burin burin kawai yan ba yadda ya kamata sun iya to irin haka kin ga already sun riga sun sa su cewa ai gashi gashi su ko na yin ga abin da zai zo ya faru so gudun kar a je wannan matsalar gara kawai su yi normal irin nasu kuma hakan yana sa su dinga samun problem a kwakwalwarsu. Eh, akwai wata da na sani da ta amfani da irin maganin nan an ce ta sha ta rage kiba to a ƙarshe in ta ci abinci sai ya zo bai digesting a ciki kawai idan ta je bayan gida baya narkewa yanda ya shiga bayan gida haka za ta dinga fitar da shi haka to matsalar dai da aka samu kenan jikin ta ma abubuwan da ake bukata ya yi bildin jikin ta ma duk ba a samu dai ta zo ta tsotse saboda ta mace tare da kiba kuma duk saboda namiji ake yi wani ba karshen ta dai a zo a mutu dai da sauran matsaloli na rayuwa domin muna wannan

za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. To likita sun yi bayani akan cewa akwai damuwa da su masu irin wannan lalura ta kiba da ake samu sako a wanda shi ke ma su yake asasa su neman magungunan da su rage saboda yawan maganganun da ake yi kina ganin wani irin abubuwa wannan damuwar zai iya janyo mu irin wannan kiba haka hakika wannan gaskiya ne mata suna fuskantar barazana wanda da turanci ake ce ma body shaming wanda hatta iyayen da suka haife su suna musu a ana kunyata su ana musu gori yawwa ko abu za a siya a ci a'a wannan ba irin naku bane mm. sai mama sai ta ba wanda suke yan sirara ita ko wannan a to haka nan idan sun je makaranta za ki ga kawayen mu kiba ba su ne haɗaɗɗun yan aji ba su su haɗaɗɗun yan ajin su ga gurfudin su nan su sirara ne haka so wani daga wannan kawai musamman idan shi matashi ne mm. sai ki ga ya shiga damuwa mm. a hankali damuwan nan za ta sa shi ya fara keɓe kanshi a makaranta tunda duk wani wanda ake yaba mishi mm. baya so ya abinci da shi kuma sannan abin mamaki duk wanda kika gani matashi mai ɗan ƙiba za ki fuskanci cewa su suna son kyautata ma mutane sukan yi tunani wani lokaci kyautatawan zai sa a su su amma wani lokaci duk ba sa tsira sai dai an kunyata su nan a ta musu abubuwa to idan wannan abin ya ci gaba ga mace har ta zo ta yi aure aure shi yana zuwa da canjin sinadarai da yawa a cikin jikin mace hmm. za ta ɗauki juna biyu za ta zo ta haihu to wani akan kiban na baya sai ya zo ya ƙara to ba wanda zai zauna ya ba ta uzurin cewa ai gashi wannan har ta yi aiki na ɗaukan juna biyu ta haihu kuma yanzu tana shayarwa bari a yi mata haƙuri da kunyatarwa ba za a yi ba sai a fara cewa wannan daga haihuwa ɗaya kin zama ka idan kika haihu biyu kika haihu uku ai miji ba zai iya zama da ke to sai damuwan ta karu wani lokaci maza da yawa masu kan kara sa abin ya ɓaci za su fara cewa ni fa ba haka na auro ki ba mm. an auro ki duk wani kin bikin cika wuri da abincin gidan nan ke kike ci mm. abubuwa da yawa sukan ga ko da ko ba cin abincin take da yawa ba haka to to sai ciwon damuwa wanda ake ce ma depression sai ya zo ya kama to kun ga kaman an an kara ma wuta fetur ne ga shi obesity din shi kanshi ya bude ya bude cututtuka kofofi ga kuma ciwon damuwa sai macen ta fara samun barazana a'a ita ne yau ciwon kai rashin bacci mm-hmm. hawan jini ciwon siga daman shi ciwon kiba yana rage karfin sinadarin da ke rage eh, suga a jiki hmm. yana rage mishi karfin insulin ba hmm. to a hankali a hankali akwai kiran da yake sa mutum ya samu type 2 diabetes hmm. to sai kaga cewa wannan ciwon damuwa ya zurfafa idan ba a ɗauki mataki a kai shi ba har sai ya kai ga ya yi ma mai shi lahani don ciwon damuwa a cikin cututtukan kwakwalwa ciwo ne mai wuyan magani don wani ko ya ji sauki yakan iya komawa abu na biyu kuma shine shi kan shi ciwon damuwa zai iya jawo kiba hmm. so kun ga abin sai ya zama na cewa wutan ta kasa mutuwa duk wasu idan suka shiga damuwa wanda wani halin rayuwa daban ko kuma wani abu daban ya kawo ciwon damuwa sai ka ga cewa duk sanda suke fama da tsananin bacin ran nan sai su je suna neman wani abu mai daɗi su ci to yawanci abubuwan da suke zaɓa ba abubuwa ne masu kara lafiya ba abubuwa ne wanda zai jawo musu kiba kuma yi ma lafiyarsu lahani to wani mataki ya kamata mai kiba ya dauka wurin rage shi kiba so mataki na farko ba mai kiba ne zai dauka ba a'a wanda suke tare da mai kiba ne hmm. in uwa ce lallai daga ranar da ta bincika cewa ranar da Allah ya sanar da ita tana da juna biyu ta kama hanya ta tafi asibiti ta ji yadda ake renon wannan abin da ke cikinta tun yana cikinta sannan idan ta haihu ba sai ɗanta ya yi ciwo za ta je asibiti ba za ta rika zuwa akai akai ana duba yaron ana gwada nauyin shi da tsawon shi da girman kan shi ana ba ta shawarwari akan abinci na uku idan ya fara zama matashi kar ce sai ya yi ciwo za ta je asibiti za ta je asibiti da ce yanzu yaron nan kasusuwan shi sun fara tsawo wani irin abinci ya kamata in ba shi. Hmm. a asibiti za a zaɓa mata abinci wanda baya sa kiba kiba mai ciwo sai dai wanda zai sa ƙarfin ƙashi ƙarfin ƙwaƙwalwa da kuma lafiya sannan na uku in yarinya ta gama zama matashiya ba aure za ta yi ba so idan ta yi aure kada tallafin iyaye ya tashi akan yarinya. kada ki bar yanki kin ga cewa ta yi juna biyu ta yi kiba ko ta haihu ta yi kiba ki mata shiru ki tambaye ta shin kina fuskantar wani kalubale tsakanin ki da mijinki wannan jikin da kika yi ko tsakanin ki da mutane mutane suke ce miki ita uwa duk dai uwan da ta ya kai ga hata aurar da ya ai tunaninta ba zai zo daya da na yarta ta ba in har in har ba ta da wani kyakkyawan hanya da za ta sa yarinya ta ɗauke ta su je gaban likita za a bincika a ga menene ya jawo mata kiba kuma koyaushe akwai mafita to bari kuma gare ku ko wani shawara ke da shi ga masu neman maganin rage kiba to ni dai shawara na akan wannan maganar kiban shine wasu suna ganin kamar cewa don ana musu maganganu akan kiba kiba kiba kiba wasu maganan da wasu suke musu shine yake yake jawo matsalan ba wai a dan ko dan su karan kansu ba in kibar ka ka riga ka san e ga abin da kake ci ga abubuwan da kake yi kaɗan dinga ko da a ce exercise ne mm. a ko ba a ce ka fita yawa ko da a ce ba sai ka je wani gurin motsa jiki ko wannan ba a gidan na musamman ba a gidan ku haka ka dinga dan sassarfa dai da safe da yamma ka dinga samun lokaci kana yi sannan ka kimanta kalan abinci don wasu matan ma gaskiya in eating habit su gaskiya ba shi yanayin cin abincinsu ke ce kawai daga a'a ko wani saurayi ya dauke ki wani restaurant ba ki taba cin kaza ba ko me kawai kina zuwa kaji ne ki dinga ci ham ham ham anyhow so ya zamana kin san kalan irin abin da zaki ci in a style kin san kalan yanayin abincin da in kika ci ba zai sa lafiyan ki matsala ba ki ya zamana kuma kina akwai balance diet kuma sannan abincin kar ya wuce misali mm. musamman yara iyaye suna samun problem gurin yanayin cin abinci sai ka ga yaro an sa mishi abincin da wani babban ma ba zai iya ci musamman namiji ne sai ai namiji ai namiji ne abinci a cika mai hmm. plate to ka san yanayin yanayin saboda wani yaro ma kana daga shi wallahi ba za ka iya daga shi ba to su masu karban magani masu karban magani su kuma gaskiya wannan ba shawara ba ce mai kyau in kina da matsala ki tafi gurin likita ya wannan ɗinki saboda baki san dami dami dami dami aka hada abubuwan nan ba wasu kuma za su miki karya su ce ai wannan abubuwan fa na sa kiban nan natural fruit ne aka hada aka mi karya ne kawai suna faɗa ne saboda kasuwancin su ya tafi yanda suke so ki je gurin likita shi zai faɗa miki abubuwa saboda baki san da me aka hada ba musamman wasu mata in kika sha yawan abubuwan nan wasu sassaƙen bishiya ne da leaf ɗin shi da ganyayyaki hmm. da aka sassaka baki san a'a ya yanayin concentration ɗin shi ba ya yanayin ne zai iya zuwa ya iya affecting ɗin ya illata eh, ya hmm. ko kuma wani organ da mai amfani a cikin jikin hmm. mace wanda kuma a hakan sai ga abu ya zo nan gaba sai ki ga ki zo kina da na eh, san wannan abu ki zero ba gyaran gida a rasa ido a rasa ido ba ba wannan ba wannan a daga karshe likitan su masu tsangwama wani irin shawara za a ba game da idan ka ga mutum mai kiba ta yadda za ka yi abin ba za ka muzanta shi ba to duk wanda ya kasance yana da ɗa ko ɗan uwa ko abokiya wanda ya fara lura da cewa yana tana kiba to taimakon da za ka yi mun shi ba ka rika aibanta shi bane ko a gaban shi ko a bayan shi tun farko da ka fara ganin kiban ya dan fara kaiwa wani wuri ne za ka jawo shi a jiki sai ku je inda za a bashi kyakkyawan shawara da da zai zama na cewa in an yi maganin abin da farko ya fi sauki sannan eh, malama abu ɗaya na matukar ban al'ajabi mm. a wannan zamanin da 'yan mata da kuma mata suke tsananin ƙinƙiba. kiba kowa yana so ya zauna kamar kamar wanda iska zai dauka mm. duk da haka a wannan zamani ne duk sanda kika bude shafukan sada zumunci ba abinda da zaki gani imma dai ki ga wani kek an zuba mishi kayan suga a sama mm. ana tallan shi. Saka wata shi yanki ya kanki. Ai minti goma an sai duk dai wani abu wanda zai kawo illa ga lafiyar dan adam ya sa a kiba yanzu kina buɗe shafukan social media shi za ki gani. Da wuya ki ga kin buɗe wata tana cewa a'a duk mai son salat ya ba da oda rana kaza zan haɗa a kawo muku duka. ni dai ban taɓa gani amma in dai abinci wanda zai sa kiba ne ya kawo illa ya kawo lahani masu yin shi suna da yawa masu siyan shi suna da yawa ya kamata al'umma su gane cewa shi wannan kiba dai ba wai wanda ka gani da idon ka ne kiba ba shi ba a gane mai kiba sai an yi wannan gwaji dai da na ce a gwada nauyinka a kwatanta shi da tsayinka to shi ne za a ce ga mai kiba wanda zai iya jawo mishi wani illa a lafiyar shi al'umma ya kamata a daina kunyata masu kiba idan ka kunyata mai kiba ka cuce shi saboda wannan kunyatarwan yana sa su su shiga halin damuwa halin damuwan kuma idan aka daɗe zai iya ƙara musu ƙiban so baka taimake su ba in kana so ka taimake su za ka ɗauke su ne ka kai su inda za su iya samun mafita sannan kuma ina kira ga masu tallan magunguna a kafafen sada zumunci na cewa idan an sha za a rage ƙiba ya kamata su yi tunanin cewa duk wani ɗan adam yana duniyan nan ne domin ya taimaki al'umma idan ba za ka taimaki al'umma ba kada ka cutar da al'umma kai baka shiga wani lab inda ake bincike kimiyya ta yi bincike akan waɗannan magunguna ka tabbatar da cewa idan an sha babu illa a jiki ba sai ka haɗa magunguna na ƙarya ka yi tallansu domin mutane ka yaudare su su zuba kuɗin su wannan kuɗi kila inda sun ajiye za su iya cin abincin da zai musu amfani daga nan har su samu mafita daga ƙiba alhalin kai kuma maganin da kace kana da shi ba ka da shi kuma ina kira ga hukuma hukumar da ke kula da yadda ake sai da magunguna a kasar Najeriya su ma su shiga cikin al'amarin yawan tallan magunguna da ake yi a kafafen sada zumunci barkatai gaskiya abin dubawa ne wasu suna sha su wahala kuma ba a taba sani sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau. Yanzu madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Julie Ladas Gresham tare da abokiyar na da ta taya gabatarwa Zara Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudumawa a cikin wannan shiri. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. ma assalam.